وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Amma ba في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna takwas ga watan zilka'ada hijiran manzan Allah shekara sallallahu da wasallam shekara bakwai daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2026 mun sake haduwa kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi a nan unguwar Dosa da ke cikin jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka tajidul iman wato sabunta imani na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin wanda kuma wannan shine darasin mu na biyu Mala Abubakar kaji Saudiya sun wasu dawo kan kalandar mu ko sun yi riba yawwa kaga mu yanzu dole mu rinka yadda da namu in Saudiya ta yi riba kaga ashe a Najeriya bai kamata a rinka zage zage ba magana ce ta ilimi in ta tabbata kawai abi Allah ya ba mu ikon kyauta ta biyayya sun dawo baya su ma jiyan nan nake ji sai abin nan eh to kamar yadda muka faɗa wannan shine darasinmu na biyu yan uwa kuma a wancan makon mukaddima ne kusan ma muke cikin ta dai shafi na takwas muke za mu koma inda malam yace wala qad kana salaf rahimahumullah min as-sahabati wa man ya nuna bi imanihim inayatan kabira hakika magabata na kwarai tun daga kan sahabbai dama aka ce as-salaf sune al-qurunul mufaddala karnonin nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da cewa khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina Su sune za su baka daga sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'in to da su da wanda suka biyo bayan su dukkanin an sun kasance ya nuna suna ba da cikakkiyar kulawa bi imanihim da abin da ya shafi imaninsu. Ina yatan kulawa wanda yake kabira mai girman gaske bi ma'ana ba sa sakaci da duk abin da yake da alaka da imani domin imani magana aljanna ko wuta ake wa yahtamuna bihi kuma suna ba da muhimmanci game da al'amarin imani ihtimaman baligha kulawa da muhimmanci da yunkuri wanda yake kawa makura wal athar al manqulata anhu fi tafaqqud al iman wal amal ala taqwiyatihi wa tajdidihi katira sannan asar da aka samu da maganganun da aka nakalto daga magabata ɗin da sahabbai dangane da abin da ya shafi binciken imaninsu a shin karuwa yake ko raguwa rauni yake ko ƙarfi da aiki da imanin da ƙarfafan imanin da sabunta shi hakika an ciro abubuwa na maganganunsu da ayyukansu masu tarin yawa to shine ne za mu tasha inda yau za mu tashi wancan shimfiɗa ne don ya haɗe mana fahimtar karatun mala ya ce ga mutum na farko daga cikinsu fahadar khalifatun rashid khalifa ne wannan wanda yake shiryayye kuma mai shiryarwa umar bin al-khattab sai na umar dan khattab kaga a musulunci ai shine yana kusa kusa a yan sahun gaba tunda daga kan shi ne aka fara amirul mu'minin kun fahimta shi sayyidina abubakar ya tsallake musu gaba daya shi na abubakar ba amirul mu'minin bane shi khalifatu rasulillah yanda ake cewa muhammadur rasulullah ake jingina annab sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah shi shi kadai to haka na Abakar gaba ɗayan sabai shi kadai ake ce ma khalifatu rasulillah duk wanda ba shi ba sunan shi amirul mu'minin kun gane matsayin to shi yasa sanan da aka zo ganin sabai ta ka kawo sayyidina umar saboda sai na ci shi shakundum ne dama ko ba faɗa maka ba ana tsammanin kasan yana gaba da umar ina fata mun fahimci wannan to wannan khalifa mai daraja wanda yakan yi magana qur'ani ya sauka ya maimaita maganarsa yakan dauki in an nemi shawara yakan dauki wata fahimta har annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki fahimtar ba daga baya kuma sai qur'ani ya sauka goyi bayan fahimtarsa sai a dawo kan fahimtar shi wannan daraja ke tashi to na Umar radiyallahu anhu ya kasance ya kulu yana cewa li ashabihi ga sahabbansa ma'ana ƴan uwansa sahabbai da kuma tabi'ai da yake rayuwa da su yakan ce da su halummu nazdad imanan halummu ai ku taho ku fuskanto ku zo cikin sauri me za mu yi kuɗi zan ba ku a'a abin da ya fi kuɗi ne nazdad imanan maganan ƙarin imani ne ku zo mu ƙara mu kanmu imani kana buƙatan hawan imani a zuciyarka fiye da kake buƙatan cajin wayanka idan batiri ya kasa ko sanya data ko sanya credit a wayanka kamar yadda kake ganin kaman wannan kuɗin ko cajin shine rayuwar wayanka to haka ita ma zuciya imani shine rayuwanta rashin sa kuma mutuwarsa ne Allah ka ba mu imani wa fi lafzin a wani lafazin kuwa cewa yake yi na nazadu imanan kai ku tashi tare da mu jama'a mu je ni abinda imanin mu zai karu wanda wancan na farkon imamul lalaka iya kawo ta cikin al-i'tiqad wannan na biyun kuma yana cikin abin na ibnu abi shayba wanda yake ga sunan din mala kawo a kasa ai abinda ake nufi da maganar sa da yace halummu nazad imanan ko kumbina nazzad imanan abin nufi shine najlisu ku zo mu zauna wa nazkurullaha mutuna Allah mu ambace shi mu tuna shi tabaraka wa ta'ala wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya ɗaukaka shi ne wannan wa nadhkurul janna ku zo mu tuna aljanna mai hiran aljanna ka san kana tuna aljanna kadai zai iya saka ka kyamaci saban Allah to ka duba fa kaga a ce mace yar auta a cikin yan matan aljanna ita ce wanda da za ta leko duniya har busasshen abu mara rai sai ya ce la ilaha illallah wannan teburin da ke gabanmu da sai ka je ya yi kalmar shahada wannan faita ce auta to sai ka je ka yi barin tarbiyyanka da imaninka ka ka wa alfasha a nan a hana ka wancan malaisu ai ba za a haka da mu ba insha Allah ko yawwa to kaga wannan in kana tuna aljanna za ka samu sausocin raɗaɗin rayuwa sannan za ka ƙara himma wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala wa nara sannan kuma mutuna wuta da jin cewa idan mutu ya saka ya shige ta abin da ke biyo baya wa nadhkuru wa'idallah sannan mutuna alƙawarin da Allah ya narkon azaba shine wa'id haka ce alwa'id abinda Allah ya faɗa zai ma wanda suka saba mishi wa wa'dahu da kuma alƙawarin sa na ni'ima da yi ma wanda suka yi masa biyayya alwa'id alkawarin azaba ga masu sabo alwa'adu alkawarin rahama ga wanda suka bi Allah wa'ada Allahu alladhina amanu minkum ko haka Allah ce wa'ada kaga shine alwa'adu to waɗannan shine bambancin su wa nadhkuru raja'ahu mu rinka tuna abinda muke fata na samun rahaman Allah da kyautata masa zato kaman tuna cewa duk musulmin da ya mutu da la ilaha illallah ya yarda da ita ba zai dawwama a wuta ba kaga wannan zai saka ji daɗi a ranka kai fatan kuma in Allah da za ka aljanna wa khawfuhu mutuna kuma cewa in fa mutum ya kuskure ko da yana cikin mu'min musulman zai iya shiga wuta Kamar tana matan da ta daura mage bata ta abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar wuta ce kaga dole ka ji tsoro kai baka san so na wakila kai zaluncin da bai taka baka dauke shi abin ne taka kara karya ba amma auren Allah babba ne shine ma'ana ku hayyinan wa huwa inda Allah azim fa nadhkuru abun nufi da na Umar ke nufi anan shine mutuna dukkan waɗannan abubuwa hatta da imanuna har imaninmu mu ya karu wa yakwa kuma ya karfi kasan imani yana da karfi yana jure majaraba idan kuma yana da laɓa-laɓo shi kenan sai a salwan sai an kasa jurewa sai kaga an kasa jurewa Allah ya taimake mu na biyu wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya yaqul abdullahi bin mas'ud ya kasance Allah ya kare da a gare shi yana cewa wato da zuna so ba ko ta kissa ce tana kamar lokaci amma za ta yi amfani maganan karfin imani da muka yi kaga abdullahi ibn zubair ibn al-awwam kun san az-zubair ibn al-awwam yana cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna sun suna duniya shine mijin nana na asma radiyallahu anha to yana da ɗa abdullahi wannan ɗan nasu abdullahi shi ma girma ya aure ya haihu kaga jikan azubar ibn al kenan wata rana sai ya ɗauki ɗan zai je su gaida surukansa a gefen garin madina inda suke suna zuwa sai yaron ƙarami ne sai ya fita ya shiga barga inda ake kiwon dawakai kawai sai wani doki ya sa kai ya bigi yaron a kirji ba a lura ba tunda ba san ya shiga ba yaro fa ya faɗi kankace ya aka yi Allah ya masa rasuwa shi ne sai yake cewa subhanallah ji shi abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ce mun zo zumunci mun haɗu da Ya ce haka Allah ya so mun gode ma Allah aka je wurin jana'iza da shi ake haɗa kabarin ɗan nashi sai diga abinda ake tona rami ya ji masa ciwo a kafa shi ma sai ciwo al'akila wanda zake ce mata tetanus din nan kunkumi ko mai sunan shi ko dundumi. da hausa kamar haka ake kiran shi Yau wa eh, ta tana kwarai kafa ta kumbura kuma ciwo na cin jiki abu ya dinga hawa nan take ba da lokaci mai tsayi ba aka tara jin masanan lafiya lokacin suka ce wallahi wannan rashin lafiyan ko ne a wurin su ba san kanshi ba ba wani aka ce ba su ba san ba sani ba sai suka ce shawaran su ɗaya ne tunda ciwon da yana cin jiki to a kirdaji wani gaban da bai iso gare ta ba a yanke daga wurin zuwa ƙasa a yi maganin da zai tsaida kamar a kashe daidai gaban dai a haƙura wai a maimakon a rasa gaba ɗaya a rasa wata gaba ta jiki ya ce ba wata hanya suka ce ita kaɗai suka sani ya ce to ake dai a hakan tun nan ba ka ba magana ce ta ajali shi ne ya zo aka yanke cewa aka yanke ya aminta cewa za a yanke kafan da ya zauna za a yanke ta suka zo mishi da wani abu a ƙwarya haka suka ce to ga wannan ka shakan a fara sai ce shi kuma na menene sai suka ce giya ne a ciki yace giya suka ce yace mai dalilin giya suka ce ai ba zai yiwu a yanke kafan nan kana cikin hayyacin ka ba in dalili ya kama za mu yanke kafan guda mu yanke wata gaba a jikin mutum ko za a yi masona mai tsananin azaba mukan ba shi kayan maye ne fita hayyacinsa sai zama sanda za a gama jinya kawai zai dawo ya kaga shine anesthesia da kuke yi a yau na asibiti da akan yi a ce a kashe zafi su iya abin da suka iya kin lokacin shi ne ce ku ji maganan da yi don ita ma magana ce ta imani ya ce mu mutane ne wanda ba mu neman yardan Allah da sabon Allah ya ce ku yanke kafan zan yi istir jai bi ma'ana zan ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raju ne ce iya abin da zan ke zan iya ke suka ce a ya ce sai dai haka kan wuce shi ba zai sha giya ba ba zai yiwu ba haka ko aka yanke kafan nan wallahi yana zufa yana istirja'i yana zufa yana istirja'i har aka yanke mai riwayan al'asar din yace bai kuka ba zufa dai ke ceto masa malam kaman ba gobe da aka yanke sai yace a bashi kafan ya gani aka miko to da ya daga kafan ne sai kawai kwalla suka zubo mishi sai girgiza kafan yace ina rantsuwa da Allah bana bakin cikin rabuwa da ke saboda ban taba takawa da ke ina sana na je wurin saba ma Allah ba ban taba yi ba don haka na san Allah zai dawo min da ke kun ji maganar da ya zadu imana haka ya ja jiki ya jingina abin da ya faru da shi kenan jika ne na azubar ibn al to kun ga wannan su ne sahabbai kuma me ya ba su wannan abun su ne abubuwan da za mu ji su a cikin littafin nan Allah ya saka ma da albadar da alkhairi dan da ya je karshen littafin nan da zai ba ku sha'awa an mun je ne, ya kawo wasu tarko ma na shaitan da zai hana imanin ka ya karu wanda kana gamawa da su in Allah da ka gama da matsalan karuwan imani ko raguwansa sai dai kai ta aiki Allah ka taimake mu to abla ibn mafud Allah ya kare da a gare shi ya kasance yana cewa ijlisu bina ku zo ku zauna tare da mu nazdad imanan dan mu kara imani kaga sayyidina Umar ya faɗa ga abla ibn mafud shi ma ya faɗa imam al-bayhaqi ya rawaito na ashabul iman gashi nan kun gani shafi na na 44 wa kana yaqulu fi du'aihi hakanan abla ibn mas'ud radiyallahu anhu ya kasance a cikin addu'ansa kun san shine fa wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kana so ka ji qur'ani danye shakab kamar inda Allah ya saukar ka saurari karatun shi kuma shine sahabin da yana sallah a cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa da shi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar su uku ya ji shi yana addu'an wuturi Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa sal tofa roƙa Allah ya baka roƙa Allah ya baka roƙa Allah har sai da yake ƙarshen akai ƙarshen addu'ansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa roƙa Allah ya baka Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bari ya ganshi ba sai ya wuce su sai na Umar suka bi shi sai na umar ya ruwaito hadith asar ne ya ce ana yin asubahi na je na same shi na ce mai albishirinka <laughs> yana fara fada shi sai na abakar har ya zo ya fada min ya tafi kaji wanda ba a gasa da shi <laughs> sai na umar yana ga shi ne da farkon wanda zai kai labarin sai ce wallahi har sai na abakar ya zo ya fada to me wannan ke nufi imanin nan ba a sakaci da shi yanda suka kula da shi in kana so Allah ya so ka kai ma ka kula da shi kuma wallahi imanin nan da shi ne Allah ke zaɓen mutane ma rayuwarsa albarka shi ne Allah mu ma ka taimake mu ka bamu don tsarkin sunayenka to ya kasance a cikin addu'ar Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa Allahumma zidni imanan ya Allah ka ƙara mun imani wa yaqinan da sakankancewa game da kai duk inda ka ja ni in bi wa fiqhan kuma Allah ina roƙonka ka ƙara mun fahimtar addini da kuma aiki da addinin kaga bai kamata mu bar wannan addu'a ba sai na uku wa kana mu'adh bin jabal kaga duk fa manya ne ke magana mu'adh bin jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kafance ya kulu yana cewa ijlisu bina jama'a ku zo ku zauna tare da mu nu'min sa'atan mu ƙara imani na wani lokaci ai bi ma'ana kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa a baya ku zo mu karanta ayoyin qur'ani mu tadabburi mu ji aljanna mu ji abin da ya shafu ta dan mu nisanta sai na gaba shine na nawa yawwa na san kai zaka kiyaye banda kai kai shiru to yanzu ko da ke za ko masa kirga malai Yunus ai baka sau hala duka rubuce ma yawwa kai baka baka kauce ma kirga ke an kai dinki ga faɗa na a jikin Mikael kamar da shi aka halice shi ka iya mathematics Allah ya yi albarka wa kana abdullahi bin rawaha kun ji ko abdullahi dan rawaha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin son wannan sahabi ya kasance ya akudu yadin nafar min ashabihi yakan rike hannun wasu daga cikin abokan shi ya kama hannuwansu fa ya kulu yace da su ta'alau ku taho ya ku ƴan uwa nu'min sa'atan mu ƙara imani na wani lokaci saboda kar mu je lahira mu rabu ka san duk wanda ka da shi a duniya kai fatan alahira ma ku cikin ni'ima kar kai ma kowa hasadan samun rahamar Allah saboda rahaman ta ishe ni ta ishe ka <laughs> kun fahimci magana yawwa ta'alau abin nufi yace ku taho fannadhkurullaha mu zo mu ambaci Allah mu kuma tuna shi fanazzad imanan bi ta'atihi mu je mu kara mu kan mu dan mu kara imani da yi masa da'a bi ma'ana in ka tuna Allah ne mai aljanna za ka yi aikin aljanna in ka yadda Allah yana yin azaba ba za ka yadda yi aikin da za maka azaba ya ce la'allahu don muna tsammani idan muka zauna muka tuna Allah muka ambace shi muka tuna Allah don imaninmu ya ƙaru muka tuna Allah muka ƙara yi masa ɗa'a, la'allahu muna fatan shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zukuru na bi mafiratihi zai ambace mu da gafaransa ya ce duk ku tashi an gafarta mu wanda wannan yana daga cikin albarkan majalisin ilimi inda za a rinka karanta ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa ba wasu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa suna karanta littafin Allah suna darasin addinin Allah tsakaninsu face sai rahaman Allah ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah ya ambace su alfahari da su a wurin mala'ikun da suke tare da shi a sama in Allah ya yanzu haka muna cikin wannan dai dan Allah ɗaya kenan ko to na biyu duk wanda ya zauna a wurin karatu na addini wurin ambatan Allah idan ya tashi mala'iku za su ce Allah ce a gaya muku ku tashi duk an gafarta muku an mai da munanan ayyukan kula da an ba ku kyautansu in ba majalisin ilimi ba inda ake samun wani kun fahimci magana to shine abinda malam abdullahi ibn rawaha yake nufin mana ana Allah ya kata da alkhairi sai na biyar bai kula abu darda wato fasara ta ne kawai ke tafi a wurin nan ko su kadai ɗin na kawo an gama littafi abu darda ya Allah ya kare da a gare shi yana cewa min fiqhil abdi yana daga cikin gane cewa mutum bawa ya san Allah ya san addinin Allah yana daga cikin ka samu ilimin da ake so an ya alama mutum ya iya ganewa ya sani amuzadun huwa an muktafid an an muntaqib shin imaninka karuwa yake yi ko raguwa yake yi wani ko bai duba percentage cin wayan shi ba ko zai ni ko ce ka samu a caji me ya faru zai ce a yanda na saba na san zuba ta wuce kila 20% ya rage ba kana duba sai kaga in ya kure kila 18 ne ko 21 saboda tsabon bala'in fahimtar waya da danne-danne to haka nan a addini daga cikin alaman kasan addini shine ka iya gane wai imanin ya ragu ne ko ya karu kun san babban maganar da ke karkashin nan duk gwargwadon yadda bawa ke ƙara imani gwargwadon ke zuwa kusa da Allah ne fa da rahaman gwargwadon yadda imani ke baya gwargwadon yadda bawa yake nesa ne da mene da rahamar Allah shine sai ce wa min ihil abdi nan, yana daga cikin alaman mutum ya fahimci addini ya gane inda ake so a je an ya'lama mutum ya iya ganewa ya sani na zagati shaytan fisgan da shaytan ke yi kasan shaytan yana da fisga malam yau abu wani abun ma kana kallo kasan laifi ne in ba ya sa ba sai ka auka mishi to fisga na shaytan mutum ya iya gane cewa an na atihi ta ina take zuwa mishi idan ka gane dukiyan jama'a ne in ta shiga annanka sai ta samu matsala to kakkai wani mu'amala na dukiyar jama'a ya haɗa ka da su wani kuma in za ka ba shi cikin duniyan nan na dukiya wallahi ba zai ci amananka ba amma kana shigo da mace to al'amari ya lalace ya lalace to sai ka gane yanzu kai matsalarka alaƙarka da mace sai dai in ta aure ki sai dai wanda za ka aura ne da an gama da ka abu sai malam muna da fatawa a'a akwai malamai ba su lamban wayan shek su kira ko gane malam yusuf ka san sunnan fa kala biyu ne akwai sunnan yaƙa da zuci akwai sunnan takawa da gudu annabi yusuf alaihi salam da imra <laughs> na kuna dariya gaskiya ne annabi yusuf alaihi salam daga imra'atul aziz matan sarki kanta zai fitine shi Allah ta'ala ce laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhanar annabi ba to kai waye tsayawa yana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ina ai kafa bai na ci ban baka ba annabi yusuf nada kalmar sai yace na yi nan eh shi imani kwatan shi ake akai ya ga mai riga ke sai dai an kaje gidan yari yace rabbi sijnu ahabbu ilayya gara in je gidan yari nan itikafi da a ce yau wuta zan shiga a gaban duk duniya in walakanta ba zai yiwu ba kuma sai Allah bai ce kai kuskure ba in aike ka annabi ka gudu ballantana kai malamin islamiyyar da baka da garanti an fahimci wannan kakka yadda walla kakka yadda kuma musamman kana da ɗan hasken nan da ɗan tasa tasawa wallahi za su yi ma sharri in baka yi sa'a ba wallahi sai su rafka ma abinda malam ka dinga kuka bala ka fita ba da sun ce kai aka ce a majalisi eh a kawo majalisi kai mu haɗu a majalisi ba haka bane dan a'a ai kawai kawai akwai malam wani kawai in ka ga mace ta liƙe ga wanda ya tika ka ce shi ta ce ba haka ba to akwai wani sako a ƙasa sai shi din take me take so ta ji to shikenan ta zo da ƙaninta kowanta eh kuma ka haɗu da su a wurin da ba zargi wanga tana ma magana tana tana lamshe ido kawai kai magana na zakanya ba faka imam malik ya ce ba kawai an ba sauki <laughs> rahmatullahi alai ike nan wallahi jama'a ku kwaci imanin sau da duniyan nan ni dai ina tsoron duniyan nan ban san kuko kila kun sa abin da kuka taka ba amma ni wallahi tsoron rayuwar nan nake Allah ka sa mu mutu cikin imani da sutura to malam ya ce yuridu abinda yake nufi abu darda da yake cewa yana daga cikin fikihun mutum ya iya gane ta imanin shi na karuwa ko yana raguwa yana daga cikin fikihunsa ya gane ta ina fisgan ɗan ke zuwan masa abinda yake nufi anna min fikihi al'ab yana daga cikin fahimtar mutum an yanzura ya dubi ya yi tunani sai amri imanihi game da al'amarin imaninsa a fi ziyadatin imanin nan karuwa yake huwa am fi nukusan ko ko imanin nan raguwa yake fakatirun minan nas domin da yawa daga cikin mutane yankusu imanuhu imanin sai kan tauye ya ragu wala yantabihu amma bai lura ba ballantana ya fadaka wa hada min za'fil fiqh kasa gane cewa imani yana karuwa ko raguwa kuwa yana daga cikin raunin fahimta da mutum zai samu wal basira da rashin wayo in har zaka iya gane wannan dubu goma ne yanzu saura dubu shida amma imani mu ce kasa gane ya ake ciki wani fa daga cikin magabata ko sallah ya ga cewan ya fara samun sahu na uku ya saba da sahun farko sai kaga yana kuka me ya faru me ya faru na ga mutumin da rashin lafiya fa yake allura aka yi mishi sai da gari ya haske sannan ya sallah asuba kuka ya rinka yi kamar masa mutuwa da fa abun allura a hannunsa ba amma kuka yake kuka yake to in ka ga irin waɗannan su ya kamata su zama abokanka ko makwabtanka saboda alaƙansu duk in ka gansu za ka raina kanka malamai sun ce in za ka zauna da mutum in dai ka ne to ka zauna da mutumin da ke da abubuwa biyu na farko ganin shi zai sa ka tuna Allah maganarsa zai ƙara maka imani in kana neman abokin rayuwa na har a mutu to wannan mutumin mace ce ko namiji ne babba ne ko ƙarami karka damu karka damu wani za a ce kullum yana cikin yara a idan ku ne yara a wurin Allah manyan mutane ne ko a ce shi kenan kai kullum zama cikin talakawa kai ke kallon su talaka amma arzikin su yafi karfin dukiya ta saye shi jama'a kun fahimci wannan Allah ya datar da mu ku zo mu tafi sai na shida wa kana Umar bin Hubayb al-Khatmi Hubayb dan Umar dan al-Khatmi radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa al'imani ya zidu wa yankus imani dai yana ƙaruwa kuma yana raguwa 'yan uwa. faƙila sai aka tambaye shi aka ce da shi wa ma ziyadatuhu menene ƙaruwan imani wa ma nuqsanu kuma menene tauyuwansa da raguwansa qala sai yace idza zakarna Allah azza wa jalla idan muka ambaci Allah muka tuna Allah mai girma da buwaya wa hamidnahu muka gode masa wa sabbahnahu muka tsarkake shi muka ce subhanallahi fa zalika ziyadatuhu to wannan shine karuwan imani domin Allah ba zai daka ambace shi ba alhalin baya son ka kun gane magana wanda kaga yana ambatan Allah alaman za a yi da shi ne kasuwan ta nasara ne wanda ba a yi da shi yana san yana zagin jama'a yana ta surutu a cikin abinda ba ambatan Allah shi yasa duk in kaga Allah ya bude maka kofan ambatan shi kakan iya zaunawa ka ware lokaci bayan ibada ko ni lokaci na musamman kana ambatan Allah to wallahi ka kyautata zaton Allah zai maka rahama wa idza ghafalna yace amma idan muka rabkana wa dayya'na muka tozarta lokutan mu wa nasina muka bar Allah muka manta Allah fadhalika nuqsanuhu to wannan shine tawaya na imani ya nuna cewa kasuwar lahira ba da mu ake yi ba na bakwai ai wannan bai bukatar sharhi ko a sarari yake na bakwai wa kana alqamata bin qais an-nukhai rahimahullah alqama dan qais an-nukhai Allah ya masa rahama ya kasance wa huwa ahadu kibari tabi'in shi dinnan kuwa ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai wa ajilla'uhum kuma cikin manyan su wanda ake ganin girman su yaqulu li ashabihi yakan rinka fada ma abokanan zamansa yakan ce umshu bina kai ku zo ku tafi tare da mu nazdad imanan dan mu ƙara imani kuma imani yana ƙaruwa ne da wa'azi da faɗakarwa da ambatan Allah idan ba a ma mutum wa'azi wallahi la kai mamaki zai lalace zai lalace shi yasa ko wani bai ma wa'azi ba ka samu littafai da ake magana akan lahira sauran kai ta karanta kai ta karanta za su yi ta maka wa'azin za su yi ta yi kuma karka rinka cewa kawai kullum kai ne za ka rinka yi kai taɓa ana sauraron ka ka samu wanda kai ma kake sauraron su ka samu wanda za ka rinka jin karatukansu wa'azuzzukansu ko da ko kai mai da'awa ne ko da ko kai ɗalibin ilimi ne ko da kai ka gane wannan tarbiyyar shi zai sa zuciyarka ce taushe sai sa zuciyarka ta bi Allah shi zai sa ka ga kana iya bin umarnin Allah kuma imanin ka yana karuwa in ba kai haka ba to wani abu mai suna girman kai zai zo ya shige ka kuma idan mutum ya kamu da girman kai to aljanna ba gidansu ba ne aljanna ba gidansu ba ne Allah kai mana tsari to sai na gaba banda malam Yunus na nawa kenan banda kai na'am eh an samu sabanin malamai wasu sun ce bakwai sun ce takwas wani za mu dauka <laughs> masu waya da yake ba su iya rubutu mai kallo a wayan shi ya ce na bakwai wanda ke da biro da takarda ya ce na takwas jama'a nawa za mu dauka <laughs> na takwas <laughs> to na takwas ne kuma shi ne daidai ma kutiba ƙarra wa ma hufiza farra in kana so abu ya zauna ka rubuta ni ma ne na ɗago muku na littafin kun gan shi nan kata-kata da rubutu so <laughs> don haka abin bai zama sai an yi da gaske ku rinka komawa kan littafi saboda ita waya wani lokaci tana da makirci kana cikin kallon rubutun sai tidif kawai ta ce maka wai kana ina ne na ji ka shiru ta whatsapp sai ka ga ka fita daga pdf ka koma whatsapp in ba a yi sa'a bakan mu gama sai ka zarri takalminka ka yi gaba hajiya ta kwace mana kai Allah ya muku albarka wasu ila abdurrahman bin amru al-auza'i an tambayi abdurrahman dan amru al-auza'i rahimahullah Allah ya masa rahama anil iman dangane da al'amarin imani a yazidu wai da gaske ne imani yana karuwa fala na'am yace kwarai da gaske jama'a imani na karuwa hatta ya kuna kaljibal Allahu akbar har sai ya zama kaman dutse ka san shi dutse in ya kafu ba iya tunkude shi sannan kuma dutse a kunda ma yake girma ya ta girma kaman su marmara haka to yakan kafu kaman dutse ba abin da ke iya tunkude shi kila sai aka ƙara cewa da shi a yankusu to zai yi imani ya tauyu a ce yayi ƙasa qala na'am ya ce ƙwarai da gaske hatta la min min hushai kai imani kan rinka lalacewa har sai an wayi gari ba abin da ya saurana shi yanzu ka zauna kai tunani sosai ko a islamiyyan ku akwai wanda baku gama ba ya gudu yanzu ka ganshi shi shi yana wata duniyar daban ku kuna wata duniyar daban wani bai ma sha'awar irin rayuwar wani kuma nadama yake da bai zama irinku ba suna nan a cikin abokanku. to sakaci da al'amarin imani shine matsala shine matsala sai kai ta daurewa sai kai ta daurewa shi fa aikin nan ba gama shi ake yi ba ana gama shi ne randa Allah ce a zo a shiga aljanna amma yi ake har sai rayuwa ta kare akai Allah ka taimake mu to sai na karshe shine na tara daga cikin waɗanda ya kawo yace wa ila al-imam Ahmad an tambayi al-imam Ahmad Allah ka jikan imam Ahmad da rahama an al-iman dangane da imani yazidu wa yanqus shin imani yana karuwa kuma yana raguwa qala sai yace yazidu imani kan karu hatta yabluga a'la samawati sab'a har sai ya kai kololuwan samai guda bakwai wayan kusu kuma yakan rinka raguwa ya tauye hatta yasira ila asfali safirin sab'a har sai ya kai kasan kasa ta bakwai bi ma'ana yakan hau har Allah ya yarda da mutum yakan yi kasa har Allah ya kushi da mutum Allah karka sa musu wanda za ka yi fushi da su sai malai ce to a ƙarshen waɗannan maganganu na magabata wal athar wan nuqul abubuwan da suka zo na asari da abubuwan da aka cira to anis sahabati tun daga kan sahabbai Wa tabi'ina da tabi'ai wal a'imma da jagororin wannan addini fi hadal ma'ana dangane da ma'ana abin da ya shafi imani da karuwansa ko raguwansa kasira suna da yawa in mun ce za mu ta kawo su to magana za ta tsawaita wa man nazara don haka duk wanda ya lura kuma ya zurfafa tunani da kyau fi siyari haula sahaba a cikin tarihin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhum wa tabi'ina da kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su su ma Allah ya musu rahama wal a'imma da jagororin addini irin su Imam Ahmad da Imam Malik da sauransu al ajilla wanda suke manyan mutane a wannan addini adraka to zai zo ya sani da kansa zai gane ya riska ya gane cewa kaifa kanu yanda suka kasance ya tafaqqadu na imanahum suna binciken imaninsu mai raguwa ne ko mai karuwa bayan sun gama binciken kuma ba ni ga kafa suke yi ba a'a waya tsauna sukan yi faɗi tashi su yi aiki su yi ƙoƙari fi ziyadatihi wurin su ga imanin su ya ƙaru wa taqwiyatihi kuma su ga imanin su yayi karfi irin karfin da sabon Allah ma ba zai ba su sha'awa ba balle su saba mishi wa yabta'idun kuma zaka tara a tarihin sabai da waɗannan manyan bayin Allah suna nisantan amma yud'ifuhu duk abin da ke raunana imanin mutum wa yunqisuhu kuma yake tauye shi ya zanto imanin da kai yanda ake so ba yace wa haka da sha'an to haka fa al'amarin yake fi kulli a hundu isan a cikin rayuwar duk wanda ya bi su da kyautatawa me yake nufi aljannan da suke nema ita kake nema ubangijin da suka bauta ma shi kake bauta ma saboda haka yadda suka tashi suka yi haka kai ma za ka tashi ka yi kokari iya inda kokarin ka ya kare ko bai kai nasu ba dama ba zai kai nasu ba abinda ake so ka yi kokarin da har Allah zai san ka iya kokarin ka saboda wani kokarin shi a ibada awa biyar zai yi wani bai da koshin lafiyan awa biyar wani yana da uzurrukan da suka danne shi minti sha biyar kawai da iya wani ma goma ne wani biyar to awa biyar ɗinka daidai suke da minti biyar ɗin shi saboda Allah ya san zalika mablaguhu min al'ai a nan ya ƙure abinda ba a so shine kar kai baya da abinda za ka iya walam ara sai uyubin na aiban ka naqsil qadirina ala tamani Allah jikan Imam Sa'id Abubakar da rahama a bakin shi na fara jin wannan Ya ce ban taɓa ganin aibi daga cikin aibubbukan da mutane suke samu na aibi abin kash da tirba kaman a ce ga abin da zaka iya yin goma sai ka zo tara ka tsaya za fa ka iya cikawa amma sai kai kasa da abin da zaka iya cikawa to wannan aibi ne idan Allah ya baka dama ka tafi iya inda zaka iya inda karfinka ya ƙare to a nan kai nan ne Allah ya san kurewar matukarka ka kai su darakin muntaha kenan jama'a muna tare to shi yasa kuka ga har a ƙur'ani Allah ta'ala ya nuna akwai wanda za su zo daga bayan sahabbai amma za su tashi tare da sahabbai ba dan darajar su ɗaya da sahabban ba haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Jumu'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim akwai ‘yan baya da za su zo ba saɗi da su ba amma za a tashe su tare Allah aziz mabuwayi ne da ya isa yi hakan ba wanda ya sai tambaye shi hakim kuma hikimar sa ne ta sa ya yi mana haka in Allah da tare da su za mu tashi dan kauna ba dan matsayi ba to kamar wani zai iya mamakin sahabin ya Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama ka isa ka tambayi Allah dalili to da haka idan Allah ta'ala ce za mu yi makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ai kyautata zato ne fata ne kuma ubangiji mai cikawa ne kuma zai iya cika mana ban muna fatan ma ya cika mana insha Allah Allah ta taimake mu to shine abinda da ya kawo yace duk wanda ya kasance ya bi bayan sahabbai da kyautatawa to baya sakaci da al'amarin imaninsa qala sheikh abdurrahman ibn sa'idi Allah ya kama imamin sa'idi da rahama al-sheikh abdurrahman ibn sa'idi Allah ya masa rahama ya ce fal abdul mu'min kaga duk bawa mumini al-muwaffaq wanda Allah ya dakar da shi da alkhairi in dai mumini ne wanda Allah ya datar da shi da alkhairi to la ya ya yas'afi amrayni ba zai taɓa gushewa ba yana kai kawo yana kokari akan wasu al'amura guda biyu in dai mumini ne da aka datar da shi to akwai wasu abu guda biyu da ba za ka taba rasa su a tare da shi ba wanne ne su yace ahaduhuma na farko ta tahqiqul iman kullun inda mutum mumini ne to so yake imanin sannan ya tabbata Kullum ƙoƙarinsa sa imanin ne tabbata duk abin da zai taɓa imanin zaka ga babu babu kwanciyar hankali a ciki akwai mutum da ban san shi ba na dai haɗu da ɗan shi a haram amma kuma har gobe yana roƙon Allah ya yi masa albarka dattijo ne in ya rasu ma Allah ya gafarta mishi malam aikin hajji ya je sai ya ga riyal biyar a ƙasa a harami riyal biyar wani yayar to kaga ta yana za ka yi cigiya a haram sauƙinta dai ka miƙa ma ɗan sanda ka ce tsinta ka yi kawai kai gaba abinka shi ya je ya kai inda za a kai to bai yi wannan tunanin ba sai taho da shi najeriya shekara goma sha wani abu fa da zuwan shi bai taɓa kuɗin ba har sai da ɗan shi ya girma zai je aikin haji da ɗan ne shekarar da muka yi aiki haji tare ranka ya daɗe wannan shekara a madina ba wani ba Allah ya zo min da wannan wallahi ya ce min malam shi ɗin ɗan nashi ne ma ni na tuna yanzu ya sa nake faɗa muku abin nan saboda ɗan da ya zo ya ce ya bashi ya ce mishi a haramin makka ya gani don haka don Allah ya tabbatar in ya je shiga haramin makka ya je ya aje wannan kuɗin a ƙasa bi ma'ana yana neman yadda zai samu kwanciyar hankali to matsalan ita ce su kuma kun san saudiya ko shekara nawa aka yi da canja kuɗi in ka kawo za su karba za su karba duk daɗewan shi za su karba in sun daina amfani da shi ne gaba ɗaya shiga banki ba zai fito ba kaga mun ko nan abun ba haka lissafin yake ba to da ya zo sai ya je shago siyayya sai ya haɗa da wannan tsohuwar riyal biyar ɗin da mahaifin ya bashi ya siyayya da ita yanzu ya zo mun ne da wata riyal biyar wanda ba ita ba hankalin shi a tashe shi ba zai iya bai ma zai je iya ba mai shagon magana ba in ma an nuna mishi ba zai iya gane wacce ce wancan ba ya halasta yanzu je ajiye wata riyal biyar din haramin makka wanda ba ita mahaifin shi ya bashi ba shine tashin hankalin shi yana kama ya ci amanan mahaifin to dan Allah in ba imani ba me zai sa ba waye wannan jama'a kun fahimta to kuma wallahi dai mutiya ya san Allah da gaske haka ba zai kokari rayuwar rayuwar shi ta kasance haka ne saboda ba yadda za a yi ka samu kwanciyar hankali idan ba Allah ya tsaya ma mutum ba to shine sai malam malam Abdurrahman Sa'idi ko yake cewa mutum bai taba gusha daga abuwa biyu na farko taqiqul iman shine tabbatar da imani wa furu'ihi da rassansa shine irin su kunya da sauransu wa tahaqquq bihi da kuma kokarin tabbatar da shi ilman wa amalan ya zamto mutum yana ya san abin da shine imani kuma ya yadda wa amalan kuma yana aiki da abin da aka ce din mai imani ga aikin da yake yi halan a koda yaushe kun ji aiki na farko Allah ka azurta mu da shi wasani sai na biyu as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha kokari wurin ganin ka tunkude ma dukkan wani abu yunafiha wanda yake kore ma mutum imani wa yunaqidha ko yake warware imanin au au yunqisuha ko kuma yake tauye imanin min alfitan na daga fitintunu duk abin da yake fitina ne ka nisance shi ɗazuna ya misali da guda biyu ko shine kuɗi da mace kaga mulki ma na ciki mulki ma na ciki in ka san cewa kawai business ka fito ba za ka iya aiki ba ka yi haƙuri ka yi haƙuri abin zarar gifari jarumi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya ce da shi ya aba zarri ya za ka yi idan yau kaga mutane sun yi rubda ciki akan duniya kowa duniya yake nema yi mamaki yana ga musulmi ne ya zama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam yace a yi. sai fara zaro kan takobin sa yace zan daki wayayin su da wannan duk da mun shiga uku ni da ku <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannun sa ya maida takobin yace kai hakuri har sai ka hadu da ni a tafkina kaga jarin ta ko shi fa in zai kashe kafiri in sadauki ne shi in ma zai nemi wanda zai fada sai wanda ya timbatsa wurin iya yaki wanda in ya kashe shi duniya za ta san an kashe barde kuma bai kashe shi sai ya ce mai in ka je lahira ka ce dan gidan gifarawa ya turo ka <laughs> to amma da aka zo magana shugabanci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya abadar shugabancin nan amana ne kuma kai mai rauni ne a wannan babin ya ce karka tambaye ta karka yi ce ma'annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ka tsura na akan wani abu in gudanar in samu lada ka ban shugabanci Allah sallallahu alaihi wasallam ce amana ce kuma kai mai rauni ne shin rauni yake nufi na karfin jiki raunin imani yake nufi a'a bi ma'ana zai iya zuwa abinda ba a bukatar sakaci ya sakaci inda ake bukatar taushi ya sa karfi din rauni ne wannan duk yana cikin rauni to fitan ka fahimta abin da zai zama jarabawa a gare ni kila kai sauki zai ma ka gani inda zan kiyaye daban da inda kai zaka kiyaye to wannan shine a fahimta az-zahira fitina wanda take a sarari kamar fituntunu, wani zai sa ka aje kashe-kashe da bige-bige da kaza kaza karka shiga ya matashi mala abubakar mahmud gumi ya riga ya ja kunnun mu kuma allah da ba za mu je na masa biyayya ba Ya ce, duk matashin da ya je shiga fitina da rikici aka kashe shi duniyan musulunci da sunna ba za ta ƙara ganin matashi kamar shi ba sai an maimaita shekarunsa wannan na nashi gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne so da aka matasa mu kiyaye duk abin da yake fitina ne don Allah kar mu shiga kar mu shiga mu bar fitina ga wanda suke ga za su iya amma kai musulmi ba fitinan ne bane ka yi karatu ka yi sana'a ka roƙi Allah ya marayuwarka albarka shi Allah ya sa abin da ya dace da kai zai taimake ka a kai Allah kuma ya taimake ku baki daya wal batina da fitina wanda take taboye kaman ta zuci ko na ta kitsata wayudawi kuma mutun ya kokari ya magance ma kasara abun da ya samu tawaya min al awwal na daga na farkon shine wancan tabbatar da imani shine ahaduhuma din can in ka ga a can kana da rauni wurin abin da ya shafi tabbatar da imanin to kai kokari wurin magance wancan matsalar wa ma tajarra alaihi min asani da abin da ya samu karfin hali ko ya gabatar a nabiyun shine aikata abin da ke warware imanin in har ka san kana da karfin halin da kai abin da ya tauye imani to kai kokari ka magance wannan ta ya la ka magance bitaubatin nasuh ka tuba ka koma zuwa ga Allah duk zunubin da kai ma Allah yau dinnan ka tuba Allah ya yafe shi Allah ya yafe shi jama'a wai kuna ga mutum zai haifi ɗaya ɗauki ɗannan nan ya sa shi a cikin gidan huta ya kona shi hankali zai baka wannan to kana ganin karamin laifi mutum zai ma Allah Allah ya sashi shi a gidan wuta shi yasa duk abin da kaji Allah ya ce kar a yi to wallahi abun babba ne to kuma ka sani Allah ya fi kaunan ɗan adam ɗin da ya halitta fiye da kai dan da ka haife shi to duk laifin da za ka yi ka duba mahaifi ka gani yau jiya ka saba mishi da za ka je ka ba shi haƙuri ka lallashe shi wallahi in shekaru kai kana saba mishi a ƙasa da minti biyu sai ya fe maka sai ya fe maka wata maganan zai faɗa na fushi game da kai sai ka ga ya danne saboda yana gudun kada ya illata ka a rayuwa to wallahi duk ƙaunar da iyayenmu za su yi mana ba su kai da Allah yake mana ka ji Allah ka gyara in zunuban ba za su gamu duka bari ba ɗauki mafi sharrin ka fara daina shi ba ka sallah kiyaye sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar in dai zaka kiyaye sallah yadda Allah ya ce to in Allah da wani abun sai dai ka rinka cewa wani abun nan fa bai da kyau mu ma mun yi ba mu ji da daɗi ba Allah ya ce maka alhamdulillah to taubatan nasuh tuba na gaskiya in ji malam Bahaushe ko wa tadaraka amru kuma kai kokari ka riske al'amarin na lalacewar imani qabla fawatihi gabanin subucewansa a zo lokacin da ba zai gyaru ba shine mutuwa Allah ya tsare mu malai ce wa fi hada a cikin wannan abin da muka ji tanbihun akwai fadakarwa da jan hankali ala ahammiyati mura'atil janibain akan muhimmancin kulawa da bangarorin nan guda biyu shine tabbatar da imani da kokari wurin kawar da abin da ke lalata imani fa yu'nal abdu bi janibi tajdidil iman don haka ba wa ya ƙoƙari ya kula da ɓangaren sabunta imaninsa wa quwwatihi da ƙoƙarin ganin imanin ya yi ƙarfi, wa ziyadatuhu kuma da ganin imani yana ƙaruwa. kun sa akwai fa wanda wurin zama ne ke lalata mutum imani irin zaman majalisar nan kana zaune mace ta wuce har kalan jikinta ka gani iska ya matsa riganta ka gani kai ɗin ba a yi wannan ba kai albashinka bai wuce dubu sittin ba wani ya wuce da motar naira miliyan 150 ba dole ka jika mun kare ko su duniya ba amma da a cikin gidanka kake fa kai ma sarki ne kai ma sarki ne mun karanta littafin ashrul mujibatin lin najat na wannan malama hanyoyi guda goma da ke tsiratar da mutum daga azaban Allah da kuma kushin Allah a duniya ka tuna wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabinsa ko yace masa ne gidanka ya ishe ka yace ka zauna a gidanka kar ka rinka fita daga gida sai maslaha ta fitar da kai mata ya kamata zuban kabin alkalami a nan ko eh, ka zama a gida in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka fita zan fi dalili ya fitar da kai tunda dole namiji ba zai zauna gida ba amma kai fita mai dalili ya ce kai kuka domin zunubanka haka ne ko ka tuna zunubanka kai kuka a kansu to in kana zaune in baka fita ba duk fitina galibi in mutum bai fita ba takan masa sauki to amma mutum ya fita zai gani shi yasa in zaka fita gida kansa sai da aka ce kai addu'a Allahumma ya uzi bika an azilla au uzalla aw aj'al aw kaga ake fitina ne a waje ya Allah ina neman tsarinka daga in na fita kada zamiya ya ɗibe ni daga addinin nan ko in zamar da wani ko in ma wani wauta ko wani ya mun wauta ashe ya nuna waje cike yake da matsaloli da jarabawoyi kun gane malam imam sayyid abubakar Allah ya ji kansa da rahama akwai randa nan asibitin garkuwa mun je tare da shi muna zaune wallahi alazim sai gashi an zo da yaro karami mashin ta bige yaron nan ya rasu zai je makaranta ina ga ko primary ko yaron nan bai kai ba an zo da gawon alullube baban dan sanda ne ya tafi wurin aiki mahaifiyar ita ma ta fita aka rasa ta ya za a iya gaya musu yaron nan ya rasu a tunaninsu ko ciwon kai ɗansu ya yi Tunaninsu yaro na makaranta wallahi yaro yaro malam sai da abubakar muna zaune ga yaron an lullube gawansa a garkuwa ya za a yi shi ne suka roke mu akan a kira su ba ma musulmai ba ne ba musulmai ba suka ce amma dai suna ga za su ji maganan mu kan kira su kuma allah ya taimaka matan ta saurare mu ce kuka amma dai gaskiya ta samu control ta ce ta gode sai bana godiya kuma ta ɗauki gawan ɗan nan ta tafi da shi to kaga jarabawan da ke waje haka abin yake haka abin yake shi yasa sai an yi da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace wasa'i sannan kuma mutum ya kokari fi takmilihi wurin gani ya cika imanin sa ya zama cikakke ta yaya bi fi'li ta'at wurin aikata duk abin da Allah yake so ayi na da'a wamtithalu amri amri amrullahi sannan kuma kai imtisa shine kai ruku kar kai takwa kai ruku da amrullahi da umarnin Allah mai girma da buwaya wasa'i fi dab'il umur sannan kuma har wa yau da kai kokari wurin tunkuɗa dukkan al'amura allati tudriful iman wanda suke tunkuda imani wanda suke hana mutum imani ya zauna a zuciyarsa wato kisuhu kuma suke tauye imanin ya zamto kaman bashi malam ce wa wannan ƙoƙarin da aka faɗa ake so ka yi na tabbatar da imanin nan ya tsallabu ma'arifatu amraini yana kaiwa zuwa ga mutum ya nemi sanin wasu abubuwa guda biyu azimai ne masu girman gaske sun mal'amalu bayan ya san su kuma sai ya yi aiki wasu ayu da ƙoƙari na kai kawo ala tasbiƙi hima wurin ganin ya tabbatar da su a aikace waɗanne ne su ya ce al'awwalu na farko yanzu ne kun san duk mukaddima ce wannan duk da cewa littafin bai da yawa amma kusa rabe shi amma mukaddiman ita ce za ta baka cikakken sakon da ko ba a tsaya faɗaɗa maka bayanan abu wanda zai kawo ba shikenan za ka gane abu na farko da ake so kai kokari kakkai sakaci da shi shine al'awwal na farko asbabu ziyadatul iman wai to me ke sa imanin nan ya karu ya kamata mu nemo sanin haka in mun sani kuma ya kamata mu rike wa kuwatihi ko me ke sa imani in ya samu ya karfi kar ya subuce lalace har sai an je gaban Allah da shi asani sai na biyu asbabu naqsil iman to menene kuma ke mene tauye imanin wa da'fihi ya sa imanin ya rauni kaga in ka san waɗannan shine zaka yi check and balance zaka zauna lafiya ka san yadda zaka yi imani ya karu ka san yadda zaka tare kada a samu matsala to sai malai ce wahiya kaseeratu waɗannan ko suna da yawa abubuwan da ke ƙara imani da ƙarfinsa da abubuwan da ke tauye imani ya sa shi ya rauni amma walakin sai dai ni a shiru. zan yi nuni ne zan yi ishara ila a ha zuwa ga wanda suka fi kowanne muhimmanci wanda idan aka riƙe su to lallai kan an kama hanya ala wajihil ikhtisar nan ya sa al-ikhtisar eh, kwamfuta ne ta canza abin al-ikhtisar ne zan yi haka ne a takaice wal da kuma takaitawa mai amfani shi al ijaz zan ba da shi a takaice yadda amma da duk da fa kasancewansa a takaice zai wadatar to ina ganin kamar ne ya kamata mu tsaya duk da akwai minti biyar amma da ya kamata mu tsaya anan ba mu fara karatun da wuri ba kuma ina ga mun samu mintunan da ba zai hana a sanya shi ba in mun zo sai mu tashi wa nabda'u awwalan ko za mu fara da farko bi a ahammil umur